السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين ديدي قوة أكوة ربيع الأول إجرام annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai da wata biyu da kwana ashirin. Allah ta baraka wa ta'ala mutu roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. To, muna nan dai inda muke, suratul قوله تعالى قال كم لبستم في الأرض أدد سيدي أنا قايا وموتاني كو موتاني رافشة تنبايا أموليني كو ونيني ونندك آدي نوكو قضونا نوكي نظمان قوى كم لبستم في الأرض abin da ake bukata a sani a nan adada sini shekarun nawa ne shekaru nawa kuka zauna a cikin kasa kan adada sini na labistun fil ardi kamar yadda gungun jingun jingun yau man يوما ba a bayan mun zauna wani. ko mun zauna kwana daya ko kuma dai rabin muni ma ne ba a bayar duka kwanukan nan da muka yi mutum zai gan ba na ɗaya shasar abun da wahala wuya ne in ka shiga wahala a duniya zai ka gaba ka taɓa zaman lafiya ba duniya? duk daɗin da ka bi. duk bacci da kai duk kwanciyar hankali da ka samu kamanta shi fas'alil adina a masu ƙididdiga yanzu ba ka gani yanzu da an taɓo ni haka an taɓo ni haka ce a ah, wai dinari ma yau nawa ne rubo dinari nawa ne kama muhammadu sani ce muhammadu sani na wani daga zai min kani kama eh ina ji ka ce baka ji ba yau yi shiru kawai da allah wani ne na wani waye yake din diga hoto lokaci ya san kana faɗi Na ne ma ne yau sai ka gani a ƙarshe wani ke kaza ne eh kaza ne sai ka ana ta fita gaskiya ne gaskiya ne a'a ya dan tashi a'a ya yi kaza to ga lokacin a lahira ma kaza mu samu kanmu yanzu so kai ba a lahira za dai ka koma ɗan kallon in an keɓe kafa yau ko nawa ga wata ne to yanzu an fara tambaya wai nawa ne ma ne dan nawa ne muka koma a lamis dan nawa ne sai ikon Allah wannan tafiyan da ake ta zuwa lahira kai ba da kai ake ba ba wani tafiyan wannan makarantar ba a wani tafiyan makarantar ai wasu mutane ne da muka sa kanmu wannan kafin ko da makarantar nan ko ba makarantar za ka rayuwa iyakacin nan kila wannan makaranta mun tara kanmu ne muna son mu tunatar da kanmu wasu abubuwa mu taimaki junanmu wani ɗan tanadi da ba a yi me zai rage mana tafiyar nan me zai haffafa mana tafiyar nan ya ibadodinmu da muke na wannan tafiya? ya kaza mu shi ne fa ake koya mana shi muke koya ƙarƙashin maganganun malamai amma magana za ga wani kaman wakilin masallacin na igewa karatu ku zo mu zauna mu rage ayyukan da za mu rage nan ba wai shi ne gaya ba aiki na gaba in ka rike kanka ka rike in ma ba ka rike ba kanka ka cuta ba na rike maka ba ka rike min nan duniya mun tambayi juna to amma kaga ana irin wannan tambaya kan ai to abun kenan babba ne yanzu hadda ne don wani duk magana da zaka masa a duniya yana da lahiyar nan ba shi ba ku ba ya san da shi amma ko tun ne yanzu ji jira mai rai ai Allah da kansa ya zo ce ka kaza din ka ba din ka doga ga ba din ka haka ya dauka baya wani kokarin da zai samu karbuwa a wurin Allah yayi wani tunani ya zan yi ni ko Allah yarda da ni an ce dai kuma na yarda haka yake ni kadai zan hadu da Allah ba wanda zai raka ni yanzu nan ka ga an dai zan shiga duk aku biyo ni ana bangala kai algarkawi kaza kaza kaza sarki ne ke ce ba kai ba shi ga yadda ga yadda ke. wannan ne ke ko ai shekara kaza ga watan kaza ga watan an yi kaza an yi kaza ya ce kaza ya ce kaza sai lauya ce baka gane shi ba ga abin da yake nufi ga abin da yake nufi to ai lamarin kashi gashi gashi gashi wani yar tajiri ne ke ce ai kaza kaza ne ai kaza kaza ne ai nawa ne mu ike makawa? da tsaron idan ya ce an yi wani ne ne a kai na aka tashi ana cewa ai yanzu hatsari ba wanda ya koma daji na ya koma kinke da yana hatsari wani ba wala ta shi ne je ce a malamin mu ne zan iya kama kushin kuna san shi duk yanda ke bukatar shi zan kama kushi ba matsala wannan zan ɗauko shi duk yadda ke ɗauko shi ba kai ce ba to duniya kenan gobe Iyama zai kare babu wanda za a fito a ce girkawi kaza kaza ya nike ki a ai gashi gashi babu يفر المرء من أخيهما وأمه وأبيه هو يا أباك تنك أخوض سواته يا أباك تنك أخوض بلن تنه أبوك بلن تنه أدوي هو أدوني ويا تيويا أكاد برمبر جاكا ين قريبا جاكا ينا أكو ما باني باكا شكي ما باني باكا تبلي علينا kada ka ɗauka ba ruwanka da ruwa lahiran nan ba abin mun san kana da yawan ka za ka da su amma tanadin da ake mai kamata a tanada mai kamata a da? ya dace kamar da hankali sosai kar ka ɗauka ina ruwa na ni ba ni ne zan ɗauka ba ina ruwa ai ga jama'a jama'a ba ni yi magana zuwa da aka ni ya yi to an ware in an ware ka ba kai kaɗai. wa za ka kamo وفي هذه الآية سؤال معروف وهو أنهم لما سئلوا يوم القيامة da aka tambaye su yaushe ranar alkiyama an kadari muddati lubsihim adadin zaman su kawai bai shafi addi wannan tambaya duk in ka je ka dawo za ka ga kamar ka ce ba su zama amfani amma dai ana ba da labarin yadda aka rube tun da ka ko ka faɗi daidai ba maganan din Allah ne ba ba ka faɗi daidai ba wannan duk maganan ba ta taso ba ayyukan ka ba a zo kan binciken ba kaman ka ga an rufe ka da raha an rufe ka da raha a shi ka saki jiki ka fara jin tambayoyi na zuwa ɗaya bayan ɗaya in an mirgino da wannan sai ka ce wannan kam za ta wuce da kai a haukan da ita a sake mai gino da waccan amma da ana ta wasa da kai ana ta dariya ai malar kaza kaza kaza ai malar kaza lamarin ka na da ban mamaki kai haka Allah yi ka ne tun da nake a duniya ba taɓa ganin mutum girin ka ba duk tarkuri وهو أنهم لما سئلوا يوم القيامة عن قدر مدة لبسهم في الأرض في الدنيا أجابوا بأنهم لبثوا يوما أو بعض يومين مع أنه قد دلت آيات آيوي سنونا من أين ميكد سنة وأخرى أخرى على أنهم أجابوا بغير هذا الجواب sun amsa ba da wannan amsan ba ta kaulihi ta'ala ya takhafatuna wai za su zika nan ku bangare bai karo da bangare sun da su ana ah, ba nan ne bai kai ma za ka ji daga nan ba nan ne wani lokaci akwai lokacin da ta manta ba muna zarar na nasa ake duk lafafi kan daga da kasa lafafin gwalangwalan suke hmm? shi ne a yi يتخافتون فيما بينهم يتخافتون بينهم سنة أفقط على كانه يعني ذلك هذا النساء ومثلا نوني نساء بين صداك النساء كذلك أكلنا سنواني مجي أي كلا كلا دي كنا نغازنا بنا وانا سيدي كنا بانوان شفتك بانوان شفتك kaje an ce da ina yawa ai kaza kaza ai kaza kaza sannan a fitar da amsa guda daya gobe kiyama haka zai fasu kam na sau sai mu koma wannan kusan kusan in ma ka raina kanka kai ka ɗauka banda kai to da kai a ciki da kai a ciki a duniyan nan ban taɓa tsammani wata rana za a zo ba har a dan Allah ya za a gaba tun ana abin da wasa ni na ganin kaban wasa ne kaban wasa ga shi yanzu ne mai ke zama da gaske subhanallahi to kaga in da gaske ne wannan abu muna jin labari muna jin labari a lahirar nan an je aka taso ce wallahi ni da na san haka zan yi a gaban Allah lahi da mai kai da shi يتخافتون بينهم إن بثتم إلا عشرة تابة يوما نعم سوى عشرة والعشر أكثر من يوم أو بعضه إما يوم أو بعض يوم يا زبا دا شمان دا عندك هوتو دمو دا عندك بجيبتو سيا هوتو عينا مكيش ni dai mai magana manzan inda na haura na bullo ba dai gane na bullo na ne da kasan kai ma ɗauko ne aka yi ɗauko ka aka ka kafaice ka zan ka da ko kai ta na dai ko ka kai ta na dai abu zai zo kwaɗa to kaga yadda ake tafiyar nan ishara ce wata rana ka za ka tsanci kanka da wani an ɗauko an ajiye shi ana nan ana cin azabar kawarin ko ana zaune ba ga bakar tarayya ko ana ko ana menene kwatsan wata zai ce mu gobe za ta shingiya labari ya zuba za a ta da ba, ko za a ta da ba? na ma mu tsince kanmu a ciki an gama zaman da zan a yi wata rana kwatsam sai ka ji an ce mun samu kan mu a na kuma mun samu kanmu a wuta wasu suwane suwane suna aljanna suwane suwane su wanke suna wuta wanda muka sani nan kamar yadda za ka samu mutum da ko mutum biyu sai ka jance bana za su aikin hajji sai ka jani ni daɗi mu ma mutane mu wani da wanda sun tafi aikin hajji ko yi ma sallama ko ka ma sallama kai dai ka ji daɗin zuwa sana'a mu ne ya tafi aikin nan. ana haka sai ka ga tala an ɗauko wani an zama da shi ya rafi ya rafi ya rafi ba ne ya mutu ba ne ya mutu ai masa sallah ce to to to to ai masa sallah ko mace ita ma rana nan ashe wani irin matar da ta wuce rana ɗin amma na tare da ita a ya tuma duk abin da ake koran nan sai da abin nan ta zauna ta yi shiru suka ce komai jiya ne ina jefar da magana ina wargar da magana ya ummi ta cije sai ta gaya ba ta yan hikayoyi wanda za ta da yadda ta ji na ke kaman ban da lafiya ya eh, eh, ka kaulihi ne ranar da alƙiyama za ta tsaya mujrimai za su rantse da Allah ma da bisu gaira sa'a kaga gaira sa'a ba ta kai yawan kaga ko abu ne ifi sunaye da yawa to ka kafa muhimmi ne a ce kaza a ce kaza a ce kaza abu na da muhimmanci wasa'atu aqallu min yawmi aw ba'da yawm aw ba'dahi وقوله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها kai ka ce su ranar da za su ga alkiyamar nan ba su zauna a wannan duniyan ba illa ashiya sai maraice ko hanku lam yalbasu illa ashiyatan aw dhuha haka za a gani kamar da yanzu ina ga maka hutun nan da muka ji kamar gidan muka je da kamar da yadda muka yi kwana ɗaya ɗin na awa ashirin da hudu shi muka yi ashe wannan da muka je da muka yi awa ashirin da takwas talatin arba'in da takwas ko sannan muka dawo yanzu to kuma dai nawa ne ya kare Ta ga maganar kullu atin yanzu muna fafe ta ganin yamma za ta yanzu na za ka gan mu da yamma mun za ka ba mun zazzauna me za ku yi za mu yi tafsirin shek abuwar mahmud duniyu to haka wannan ba shi ne wannan duka inda a ake so waje eh, yanzu nan za ka je mun zo lafiya in ma ka samu cikakken lokaci in ma ba ka samu cikakken lokaci ba mm, mm, mm, lokacin ya yi ma komai da da yawan كأن لم يلبثوا إلا طاعة من النهار يتعارفون بينهم كمن كأن لم يلبثوا كمن بصدون الله إلا ساعة في أوقات نوني يتعارفون بين سنة نيما فإن تعبك عني نسوان وأنك أني كمن تعني كذا أي بطي أني توكتي كذا ولا كذا wai a wannan lokacin ɗin ka duba yadda yake garawa daga cikin abin da nake mamakin lamarin lamarinmu ban haushin lamarin mu, idan mutum ya zo masallaci sai dai ya tsaya haka kuma har yanzu innan nan ba ku ji maganan daina hira tsakani ba ko da na kallon haka ina shigowa yan bakin kofa su suke masu karatu nan suna su, wani na wanto wasu na zaune sa ka sauna da junansu haka tsakanin magarba da shi maimakon a shigo maganan da ake a waje ita za a ɗora a cikin masallaci Yana kan faɗi magana lokaci kai ta ajiyar shi da su ba su sha da gwalo ne ba da yawa wai malam ko maganan da kake faɗi ne ba mu da rabo shi ya same mu ko shi ya hanyar ku aka waye gari haka ah ba duka wannan na ƙoƙarin karatunsa wannan na bin nasa karatun ba dole ne ka zauna wurin wani kai karatu ba kai a gwaya wanda ke damun ka zauna kai nazarin tana kai kwanda ne ba shi da masu surutu wanda mai bacci kaga mai bacci ta ci shi ne kila ya kwana mai bacci ba za ka yi kwana ya zauna bari ɗan runtsa kafin duk da dai an hana baccin safe dole a yaƙe shi saboda in mutum haka ne baccin safe to duk rana alamis da jimma kenan bacci ke kwafa to dole ne mutum ya kokari ya hana baccin a irin wannan ɗan lokacin ci gaba da karatu ci gaba da salatu karatun zai iya ƙin yawa ka ɗauko ka ɓata, ka ɗauko ka ɓata. sau da shaɗan ya yi abin da ya to shi kenan ka zana kama na ila ha illa Allah ko wanda kula shi ka lafi mulkul hamdu ko ala kulli yin qadir to amma mu ko da mutum shiru sai zai ya nazari ne wannan ba salati ike ba ba tasbihi yake ba yana kallon wanda zai shigo ne ya yi wannan ba shi ne security da ake magana ba hmm, akwai abin da ake faɗi a wajen yanzu kallon ƙauye Ya wannan shi ne ya yi kama da kallon ƙauyen da ake magana kai don Allah kana cikin masallaci shekarar ka tallafin ko shekarar ka hamsin ba wani abu da za ka yi sai nake tuna aikin banza fa wasa muke duran da kwas ɗin mu ya zo mai koya mana tsalle-tsalle da doke-doke in ya zai kan da muna zaune muna hirar na marayi ba sai kuma wuri zaune duk abin da aka koya mana muka ɗina bawan za ku bi ta ne ce o oh. sai yanzu na auna shi da kamar na sai kai kai kai kai to dai mushkilan duk aka yi da ne kawo wuri ce yana sa ya ga ina kana gyara hannunka wa ina kana gyara harbin kafanka wa ina kana irin wani tsalle da kake so kai ka ba wa ina ka kama gudu kana nene da cin abinka duk abin da ka yi zo ita da eh, yana zuwa a yi ihu ka ga ganda wurin su amma ta da ko zazzaune kuma nan iya kalli kushi wani lokaci ma ya bada yi maza ba da ba to amma ga mutane a masallaci mu uzani kuma akwai masu sai da yawa amma killa shi ba zai iya yin komai ba daga ba iyawa ne ba asarar lokacin da ke tafiya in ma ka gama nazarin ka ba za ka yi dukkan komai ba kamar su rihi ba ka annahum yawma eh, yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duha na wuce nan ku كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينه عن النكير وقوله تعالى لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ساعة بلاغوا إسرواني وننقى فهل دوكي تكي فهل يخلقوا إلا القوم الفاسق ونباق وندر حلقة في فاسق cikin mu ba mai halaka sai fasiki fasiki kuwa Allah ya san shi a cikin mu nan da ka kokari ka dan rage eh wani tsoho na cewa ba tsintsinta haka ake tsintsinta baban kamaru a hira za mu tsintsinta kana magana da salmanu yaushe ka zo ne ban ganka tun jiya ba ina yi ce alhamdulillah wannan ma satin ka samu zuwa ai wannan ma satin na samu wannan shine tsintsinta in ma kana son kai masa magana ba sai ka bari ka zama ba tukuna ka bi shi ko shi ya bari in ka fita ya biyu ka can ta rai kan ya ba man kamar yawon lafiya kalu ya ya gaba ya ya gaba amma ba masu lafiya ya za mu yi cire kanmu daga aikin banza idan ka duba da magariba akwai takashe kaga yankin nan za a kaure ne kawai maimakon to lokacin nan dai na da ta halatta ba kamar irin yanzu ba idan na filfilin da za mu yi kafin karatu ba girma ba arziki fa na fito waje nake na filin wallahi mala kusan dalili ba ku sani ba ba tambata ga zan gaya muku ina komawa ɗaki wani ce assalamu alaikum iya ta rinki assalamu alaikum mutan wuri ka rana farko assalamu alaikum gashi gashi wani ya ce dama in ke ne mun faru da shi wallahi ke eh, da Allah zan gashi kai san nake son sauke wannan amana wannan assalamu alaikum kaza wannan assalamu alaikum kaza haka zan zauna a ɗakin nan ba abun da zan yi to bari mu fito waje kuma mu'uzamin ɗalibai su ne wanda ba ɗalibin ilimi ne ɗalibin addini in ya zo ya rasa abin da zai tun da musikofin mu ke ƙara kunna ba mu ne muka je muka ɗan kaso ko za mu iya kawo canje tun da mu ake kallo a ɗalibin ilimi ne shi kawai ɗalibtaka ilmantaka a kama hira shi ne ilimi. baka ga yan yara mu masu saba wata rana na fita nan na sadda ba ta na yi wasu zuwa kawai sun kewaye ai kaza kaza kaza ai kaza kaza muna fa karatu nan gaban kabiru na kama su amma ban ce musu komai ba da suka gani suka fashe sun kewaye juna ana ba da labari dukkan ba su rika wayan nan ba sun yi da'ira sai iyayen ku suke yi sa'an nan tafiya ta ce tafiya duk lokacin da ya kubce ya tafi nan. shi isa masana lokacin suke ce a asal waqti ashadd min al maut wannan lokaci da muke asarar sa da muke tafi ta mutuwa Za ka ce kila kai kin kahon kan man da ma dai gaskiya mu zan ƙarya ne a zato zan je da daddare inda ba mai gani na na yi riya in ne mun sha bari in na bari ni dai ban yi komai a ɗaki ni ba zan yi a gaban jama'a ba barin barin shiga ɗaki can dare yara sun yi bacci da daddaren tare muke bacci bacci na mahina na Na yi na yi na kai bari ma da ya fito da ita tafi ya fi ko albarkacin jama'a Allah ta yi mutum wanda ya zauna a masallaci ina hira ina magana da abokinsa ko ina magana da yaransa shi ne wanda da daddare zai wani abu alhaji ba bakar hmm? shi ne da daddare zai wani abu bayan ya gaji akwai mutane da dama wanda sun kai matsayin ya kamata su tara jama'a su musu karatu amma wallahi ba su yi wa kansu wani ba kullum kana nan kullum kana nan amma shi ne da za a baka ran da cewa ne zaukar geyu za ka za a fara ba. akwai wanda wallahi ba zai mahawa ba zai ma yi zai hawa to ka wannan fa ba shi ne wai aikin ba a wurin training ne duk wanda aka ce maka ya yi training ana nufin za a fice shi wata rana an horar da kai an horar da kai an nemi jin an kulle ko ana jin da ko ana shayar da ko ai ku jira ranar jaraba ran da duk jaraba ta taso ku za a kwanto abin da kuka ci din nan da abubuwan nan da aka koya maku ranar ku ta zo ku zo ku tari jaraba za ta shigo gari fa hali ba wanda zai halaka sai wannan wa kada bayyana jawaba mun ba da amsan tambayoyin nan wanda dai da gani kwana daya a a gusashin kwana a a kwana goma a a sa'a ce a a menene an dai gama yanzu damu a wurin wannan duka za a ce ba fudulu ba ne ba amma dangane da abin da wannan duka fudulu ne ga abin da ake so a cimma وقد بينا الجواب عن هذا السؤال في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في الكلام على هذه الآية دمكرو بيان وانا كم لبسته بما حاصله أن بعضهم يقول عينهم لبثنا يوما أو بعض يوم لكن ويقول بعض آخر منهم لبثنا ساعة ويقول بعض آخر منهم لبثنا عشرة والدليل على هذا الجواب دليل وانا أمصى من القرآن أنه تعالى بين أن أقواه إدراكا wanda ife su kam ganewa tun da mutane ne kowa yana faɗi abin da ke zuciya su ai ba Allah ne ya faɗi ba ba Allah ne ce kun zauna wuni kun zauna awa kun zauna kwana goma kun zauna kaza a tambayan ko kam da listo kada amsa ta zo daban-daban ita to wanda ife su ƙarfin yin ɗan daidai a cikin su cikin mutane wa arjahuhum aqalan wa dakkar ya fi su hankali wa amsaluhum fiyayya fa tariqatan nagani huwa man yaqulu innahum ma labisu illa yawman wahidan ba su Uni ba sai wuni daya tak وذلك في قوله تعالى يتخافتون بينهم illa بثم إلا عشرة nahanu a'lamu bima yaquluna إذ yaqulu أمثلهم mu mun fi su sanin abin da suke mu muka fi kowa sanin maganganun da za su yi lokacin da mai dama daman cikinsu tarikatan daga sai illa bistum illa yawa shi ne mai ɗan dama daman ayatu sariha fi iktilafi a ƙawalihin ayam a time ta yi maganar saɓawansu wa ala zalika fala iskala wal ilmu inda Allah ta'ala wa qawluhu ta'ala fas'alil 'adina ai alhasidina masu ƙididdiga su ƙirga wannan gaba wannan gaba ne wannan gaba ne allazina yazbituna muddata lufsihina wanda suke ƙididdigan ranar zamanmu ko kuma adadin zamanmu ai yanzu akwai wanda yake za ka ga ko karatun nan inda aka kwana daban-daban ne da za a yi wata a je hutun sallah a dawo to sai ka gana tambayin juna amma addini ba su manta mun tsaya ranar kaza ne ga watan kaza amma sauran ili na gafalallu a nan ne nake gano yan uwa nan tambaye jawana na ka kwana sai ce kai bani jin duba wannan yana kwana ake ma ina jin karatu ba ka ji ba wanda yake ma bani jin duba ya fi ka sai dai ba dole zai zo da daidai ba in ya rafa ba wani kwace a rana ka za mu ka tarwato za mu tashi na kan aya kaza wannan ba ga falalo ba amma so suka fi yawa mu ce mu muka fi yawa an rafkana ko wannan alama da ka ce wani ma wani ma in aka tsaya ne zai ce kullum yawo da alƙalamin da zai sa alama inda yake ake tsayawa aiki haka za a sun kuma littafin a tafi to ai wanda iya nema zai ce wanda bai iya ba shi kowa cancanta sa alama duk iya dai wannan inda na yi daban-daban ina na alama ka takarda na ya na yanzu ai kaga duk da an faɗi an sake wanda suka rike kwanan shekara mu biyu a tafsirin sautu haji ko da waye da waye ga alaji bakare shi ne al'adunmu mhm. shekara shekara biyu da wata shida ba kwana shida yanzu aka ce jaraba za a yi mana kana ga mutum na wani za su ci da dama ta Allah ta faɗi sannan aka ɗari rike akwai wanda suka rike ba ina gani amma ne shi ne je mai faɗin abin da ke faɗi a kan tabbar ko da zai yi kuskure ne to yi kuskure a yi ka nuna min yadda aka kuskure daga ko inda ya rubuta kai maka ɗauko inda ka rubuta in aka yi za a yi kuskure kai A to gaya maka muka ta lissafi mun hmm, kara zube ni ga lako matsayi mun ma kai kara zube kuwa hamaju hmm? ya san kara zube ya san mutumin abu zatanci ma ya yi nisa balle hausa ya fita waje ce na a so na ji an ce kun karanta suratul hajji a adwa'ul bayan dan Allah wata nawa ku kai a suratul hajji ina ce ko kabiru aka tambaye ke kabiru malumfashi ko kabirun kabirun kaduna aka tambaya ko kabirun da aka tambaya da ke bari je duba in ka ja da shi ce a kasa ɗin nan na yi je ka sake sawa ita hmm, to ga inda kuka ga fara muddatul lufsina to wannan hira ma ya kamata mutum ya rike shi da an yi shekara kaza sai dai ba za ka yi cewa yau na wajen kaza ko yaushe zan mutu ko yaushe zan mutu to wannan yanzu ka dubi yadda aka rike na annabi ai kaga rikon da zafi hijirarsa aka ɗauka kaga ko ya roƙar zafi yau shekaran annabi dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ba shi da bakwai da kwa da wata biyu da kwana ashirin yau tsakanin tun da hijiran annabi kaga yau da gobe ka duk inda amma kana musulmi ba ka san wannan ba an yi wani irin musulunci ke. sai zai ce gaba kai ko matsayi ne amma ba musulmin kirki ba ko matsayi ne kai ko matsan fa da yawa manzan kama ba ka riƙe kwanan da ya duniya ba ko matsayi kwashe-kwashe mata haka مثلا هكذا يضبطون مدة لبسنا وقرأ ابن كثير والكسائي بنقل حركة الهمزة فصل كأنه حركة الهمزة إلى السين أشي فصل وهدف الهمزة أتشري همزة والباقون فصل بغير نقل همزا تماما فاسأل وقرأ ابن كثير وهمزة والكسائي قل كم لبثتم كم لبثتم بضم القاف قل لي إيه. إيه، كم لبثتم يوم وسكون اللام بصيغة الأمر وقرأ الباقون قال كم لبثتم maimakon kwal bifatahil qaf ba'daha alifun wannan shi yake sai za a fa'aluja ba'daha alifun wa fatahil lami bi sigatil fi'li qala in al-madi wa qala az-zamakhshari ma hasiluhu innahu ala qira'ati qala ainihi bi sigatil madi فالفائل damirun ya'udu ila Allah qala Allah kenan ani ikada aw ila man umira bi su'alihim wanda ibada umurlin a tambaye su minal mala'ikati a tambayo su wa ala qira'ati qul bi al amri wannan faddamiru wakilin suna rajiun ila al malakil ma'amuri bi su'alihi أو بعض رؤساء أهل النار هكذا قال والله تعالى أعلم وقد صدقهم الله جل وعلا الله يا دفك تاسو ما ما دفك في قلة لفسهم في الدنيا وجن كرنشن زمان في الدنيا بس ده ليه قال إلا بستم إلا قليلا ɗan kaɗan ne in an kwatanta inda kuka shiga yanzu ya kwana nawa kuka yi ba dare ba lau annakum kuntum ta'lamuna inda kuna sane kuna kididdiga kuna lissafi amma haka kuna zaune karan zubi ba ku sani ba لأن مدة مخفهم دومين عدد زمانه في الدنيا قليلة جدا بالنسبة إلى طول مدتهم خالدين في النار يدوها أون دقي وان سنة دوما عشكين موسى زاد دنيا تنكتن وي جماعة قدوة فلن كتن من كفى أمباني بشي mun kasa amfani da shi ko da mun yi abin da za za a gani an yi asara da yawa ko da yanzu mutum ya faɗa ka to ai baya ta fi gaba yawa dan gaban karshe ne sai dai kawai albarkan da Allah ya za a duba mai ka mutu a kai shi ne ƙarfin gwiwa amma yanzu ka yi ibada ka yi ibada da duba shekaran ka kuma ba haka kake ba yanzu ka fara wannan ai ba za ka samu duk wani lokaci za ka yi amfani da shi duk wata dama da ka samu za ka yi amfani da ita wa imma amfani da ita wa imma ka yi baccin da za ka samu daman amfani da gaba kansa bacci wani abu ne in ka shiga wani hali maganin bacci ba ka yi amfanin kanka balle wani to shi kenan dama ta samu mazarar kana rotsawa ka sake miƙewa ka tsoron amma ba ka samu dama ba ka fara me yake da suna ka fara shi ana fa zaune ana cikin karatu na mala akwai wanda zai fita ya tafi kofar gidan aliyu ya zauna ina ne gidan aliyu au kai ya buɗe saurin ganewa ina ga na ɓatar shi aliyu na zaune a nan shi kuma ya koma kofar gidan aliyu ya zauna zama daga nan gagar ana zargin aliyu ba za a buge shi ba za a yi kai idan fa tsera da hata ita ma dai da dawan tana da zuwa ko kanshi mai gidan bayan nan ka je ka zauna masa kofar gida in ba wanda Allah ya ɓatar da shi ba shi labai da rabo ne a lahira to zaman wannan shine mai wahala za a je lahira in ka je san ka zauna ka zauna kira ba ma maganin lahira ba to ko kabari ana fitowa shawagi na fitowa shawagi inda ana training din zuwa kabari ai sai ka samu tsaki ka zauna ka kulle kanka ka jarraba ka ce barin zaman kabari na wata daya zaman kabari na wata ɗaya ba zan je ko ina ba yau gobe ma haka ji ma haka kamar yadda ne kawai sai dai muskilar dole ka ci dole ka tsarifin da kai to ka tsaya ka yi wa'ina lalura hajjatul insani ne kwana uku na yi fa jin ko kwana biyu ne ma ni zai da ɗan face face malam nan dina yana ga yana sabiya malawa yana ɓarewa ta tun ban mutu ba nake fara ɓarewa to in na mutum fa kai ku zauna haka ku zauna a kai ba wani daga zama wuri a fara ƙarewa. sannan yin na je wani ina irin ban suna su buruto kai Allah ya mai albarka ina dina ina wai shiga wurin ne tun da ban mutu ba za ka shiga min cikin jiki na duka shi na gan shi haka na ji ina kakula ina kakula ɗan ƙaramin bururu tun ban mutuwa sama shi ne mutum ya samu lokacin hira ka samu kaya o kanka ka zo ɗakin Allah ka yabo to ko da yanzu misali kun je gidan shugaban kasa ko kama hira tsakanin ku ai kun ji jumbun jumbu ba dama wannan su gurub nan wannan su gurub nan kuna jira zai fito yanzu ko zai fito an jima kana tsoron abin da za ka fi ga jama'a na kallo motsi in za ka yi motsi sai kaya ka ila tole muddatihim khalidina fin nar wal iyad billah wa qara hamzatu wal kisai qul illa bistum illa qalila bi sigati al amri qul والباقون بصيغة الماضي فوق فتابوك أحنك لبند مدير العفيش